abubuwa da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana ibadu da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su a mizanin ayyukanmu na kwarai Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu ake biyan su da gidan aljanna a wannan wata tafsiri da muka yi Allah ta'ala ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta 'ya'ya ƙasanta 'ya'ya tsakiyanta 'ya'ya ya hada fuskokinmu da na iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna abubuwa da suka dame mu a ƙasa ta najeriya allah ta'ala ya magance mana dukkan wata matsala da take kawo matsala a ƙasar nan ko jin daɗi a ƙasar nan ko kwanciyar hankali a ƙasar nan allah ta'ala nuna mana ta. muna roƙon allah wannan annoba da ake ciki musamman na covid-19 da duk wata annoba allah ta'ala ya kawo mana ɗauki ya nuna mana ƙarshensu a najeriya da a duniya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya dawo mana da halin aminci don ci gaba da haɗuwa yadda aka saba ana karantar da addini ana yin ibadu da makamantansu Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana ƙarshen annoba a samu falala na ci gaba da yin aikin hajji da umra a ƙasa mai tsarki Allah ta'ala ya taimake mu da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 23 gabanin nan kamar yadda aka saba babu laifi a fara da tambayoyi wannan ya ce ko ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya ji kan mahaifa amin ya hayu ya kayyo malam tambaya ta ni ce nake bin bashi da na ba wa mutane don taimakonsu a lokacin da suke cikin halin tsanani na bukata amma a yanzu suna da halin su biya amma sun ki biya na tambayoyi na guda biyu na farko shin rashin biyan bashi bayi da wata matsala ne <laughs> rashin biyan bashi yana da matsala mana addini ta za a ce a karbi haƙƙin mutum ba a bashi ba kuma a ce babu matsala addini akwai matsala hujjoji da yawa sun nuna akwai matsala daga cikin mafi girman matsala shine ba shi iya cikin ayyuka guda uku ko kuma nauyi guda uku da suke hana mutum shiga aljanna ko da ya rasu kuma kowane irin aiki ya gabata akwai hadisi a cikin sunan na imamu tirmizi rahmatullahi alai da sheikh muhammad Nasiru, dinin albani rahmatullahi alai ya ce isnadin hadisin ingantacce ne a hadisi na 1572 yana cewa man mata wa huwa bari'un min salasin الغلول والكبر والدين دخل الجنة annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce dukkan wani mutumin da ya mutu ya kuɓuta daga abubuwa guda uku na farko shine gululi a wani riwaya kuma kibir din shine na farko na farko shine girman kai na biyu ɓoye kayan ganima gabanin araba na uku bashi in dai mutum ya mutu iya musulmi ya kubuta da wannan uku to zai shiga aljanna kaga bashi da cikin ababen da sai ka kubuta ka shiga aljanna to tambayar shi ne, wa yake da ne ran shi zai rasu babu shi saboda ilimi ne da ke wajen Allah subhanahu Ta'ala. tun da ku babu yaƙini mutum yana da safa ikama kiyamarsa ta fara in ba a biya mar bashin ba daga nan ya fara samun matsala kuma mu duba fa aya mafi tsawo a ƙur'ani a dukkan ƙur'ani mafi tsawon aya a fahimta ta din arama ita ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ko kana da wanda ya fita a cikin bakara aya ta 282 ita ce mafi tsawo Dukkanninta in ka duba akan maganan bashi take yi mafi tsawon aya a ƙur'ani in ka duba ƙur'ani dan madina shafi guda wannan aya ce ta 282 akan aya ɗaya ne ita kaɗai ce ayar da ta shanye shafi guda a ƙur'ani amma akan me take magana akan matsalar bashi cin bashi yana daga cikin abin da yake hana fiyayyen halitta yi wa gawa sallah musamman a farkon musulunci ana bin mutum bashi ko an kawo gawar yaro sai ce ana bin sa bashi ya sai ce to kuma sallah ba zan yi ba to musamman kwa bashin da ma aka yi ganganci ba a biya ba ana da halin biya ba a biya ba wannan jinkirin biyan bashi laifi ne kai kana da ikon kwatan haƙƙinka ka yi jinkiri ka ƙi karɓa a hannun wanda yake da halin ya biya kai ma laifi ka yi addini saboda duk mutumin da yake bin ka bashi kana da halin biya ka ƙi biya kuma ya barka to ya tura ka ne halaka matukar ba cewa ya yafe maka ba to ya tura ka halaka ne so kula ga wannan bashi babban al'amari ne ga hadisai da dama da fiye fiyayyen halitta da kansa yake neman tsarin Allah daga bashi kuma ya yakan yi avoidin cin bashi sai dai ya yi mai sai dai ya karbi jingina har ya bar duniya sulkensa na hannun ba yahude da ya ba da sulken aka bashi abinci ya ciyar da iyalansa saboda mai saboda yana kaucewa cin bashi sai ya tura sulkensa ya karbi abinci kaga an yi kaman jingina ne anan bai zama bashi ba saboda kai ma kadararka na hannunsa akwai lokaci da idan ya kai yana iya mallakanta in baka bashi wannan abun ba duka mai don ya kaucewa bashi sun aka bashi bil hakika bala'i ne kuma mutum kada ya garaje idan ya hau kansa Allah ta'ala ya kare mu tambaya ta ta biyu malam shin rashin biyan bashin bayi da illa ne a lahira to ai maganar da na yi kenan a yanzu yana da illa yana da illoli banda wanda na faɗa akwai ƙarin illoli misali akwai hadisi mashuri da ke cewa nafsul mu'min mu'allaqatun bid-dayn hatta yuqda ran mumini gobe kiyama ana daure shi ne da bashi da ake bin mutum in an cire ran mutum yana mutuwa sai a dauko bashin sai a tamke bashin a jikin ran wanda ya mutu don haka kenan duk wanda ya mutu ana bin sa bashi ransa yana me yana daure nafsul mu'min mu'allaqatun biddain hatta yuqba al hadisin tirmizi ne na 1078 ran mumini ana daure shi da bashi har sai ya biya imamul iraki rahmatullahi ya ce ma'anan wannan shine ran idan mutum ya mutu maimakon yana rasuwa in ya je barzakh ya fahimci shi dan wuta ne ko dan aljanna to shi wanda ake bin sa bashi ba a mar hukunci da tsira ko da halaka za a share sa ne shi gaba ɗaya bai ma san ina ya kama ba shi ba a sa ce wanda suka tsira ba suke samun ni'ima ba ka ce wanda suke cikin azaba ba Al'amarin sa gaba ɗaya ba a hukunci akan sai a rabu da shi wato a yi hukunci ma ya gane ina ya nufa wannan ma rahama ce to shi ba za mu amma hukunci babbar zasa za a yi a wannan halin kaskanci da shi bai san ina yake ciki ba jarabawa ne kuka yi aji kaddar a duniya ma ba a lahira ba kawai examination a duniya a ce a ajin kuku ɗari ne mutum 99 sun san sakamakonsu 91 sun ci jarabawa guda takwas sun faɗi amma kai kaɗai ne baka san ka ci ko ka faɗi ba waɗanda suka faɗin sun mafi kwanciyar hankali saboda sun san matsayinsu watakila wani ya fara shirye-shiryen ya zai gyara in akwai risitin ya zai yi in akwai sake jarabawa zai yi to amma kai ka samu kanka baka ma san wani hali kake ciki ba result ɗinka ne an riga an yi withholding ɗinsa kai baka san sakewa zan yi ko ba sakewa ko babu labari to wannan shine illa ta bashi wajibi ne wanda ake bin sa bashi in yana da halin biya ya biya da gaggawa in bibiya ba ya yi zalunci wanda bai karbi hakinsa ba ya yi zalunci in yana da bayi da halin biya akwai uzuri mai karfi wannan kuma a wannan aya ta bakara ta 282 ta ce in ba akwai hali a ɗan ƙara masa jinkiri don ya samu a dan daga masa kafa don ya samu idan ya samu shi kuma ya gaggawa ya biya mutum kuma ya roƙi Allah ta'ala in ba dole bai haƙura da bashi mu koyi ɗabi'ar ba da jingina da sayar da abin da muka mallaka mu rufa wa kanmu asiri in dai akwai abin sayarwa in dai akwai abin jinginan shi ya fi alkhairi ko wayan ka ɗauka ka bayar jingina ko keken ka ko mashin ko mota ko kana da wani ɗan fili da baka gina ba ba da shi jingina kana da wasu takardu da baka gina su ba da kwamfutan ka jingina ba ta maka amfani ba da ka je ka kwanta da bashi sahabbai sun bi ba da falala ga jingina mu kuma a yanzu wani lokaci mai cin bashin ma tun daga cin bashin bayi da niyan biya so da haka shi ma bai niyan ya biya ba so da haka wanda ya ci bayi da niyan biya yana da wahala Allah ya bude masa ya biya da shi yasa daman kuskure ne ka ci bashi ba da niyan biya ba kuma wannan gaskiya ɗabi'a ce ta mutane duk wanda yake da mu'amalan ba mutane bashi ya fahimci muna setin mummunan example misali mai muni saboda mutum ya bada bashi ya ba wani ya kibiya wani ya kibiya wani ya kibiya to wani sai zo da bukata ta gaskiya ta hakika da ya dace a taimake sai a dauka shi da su duka iri ɗaya ne kaga ke da mun cutar da shi da mummunan ɗabi'ar rashin biya Allah ta'ala ya kare mu duka kuma Allah ya buɗa wa kowa da ba sai an ci bashi din ba assalamu alaikum malam wa alaikum assalam malam Allah ya saka muku da alheri da kai da alaramma amin ya hayu ya kayo malam ina cikin jarrabawa na yi aure na yi shekaru ban haihu ba sai muka rabu saboda shi mijin yana son haihuwa ni kuma ban samu ba bayan na gama idda sai na aure ina zuwa sai na samu rabu inda matsala take shi kuma baya son haihuwa a haka har haihuwa uku na yi a yanzu ya ce duk lokacin da na sake juna biyu a bakin aure na ni kuma na ji an ce dakatar da haihuwan kai tsaye in ba dalili haramun ne to malam a yanzu yaya zan yi abin tausayi ne na farko mafi munin magana da ya yi shine ba cewa in kika yi ciki zan sake ki ba cewa yi in kika yi ciki na sake ki mu gane bambancin in cewa ya yi in ta yi ciki zai sake ta to idan ya canja shawara a yanzu sai ya ce to ba zan sake ba auren sananan ko ta yi cikin amma in sharaɗin da ya sa shi ne in kin yi ciki na sake kika bayar da kika faɗa to auren ya mutu saboda matukar ta yi daga shigan ciki kenan auren ya mutu hatsarin kuma mai cikin ya shiga ba a sani ba a ji a yi ta mu'amalar aure na wata ɗaya ko biyu ko uku kafin ya bayyana wannan kuma shine matsala saboda ba dole a san yaushe shiga ba so kaga in ba aka ci gaba da mu'amalar aure ya shiga me matsayin wannan mu'amalar kaga tafi da kuma a cikin babin halal na mu'amalar aure a cikin fatawar islamiyya na mujamma'ul fikihil islami a mujalladi na uku nan ba na ɗari biyu suna cewa bil ijima la ya juzu man'ul hamd illa darura cewa dukkan malamai sun yi ijima'i cewa hana ɗaukan ciki haka kawai a hana ɗauka babu dalili na shari'a da ya shafi ko rashin lafiyar uwa ko 'ya'yan da suke haifa kamar a ce ss ne da ko as ko abin da ya kama da wannan babu dalili na hatsarin ɗaukan cikin ga uwar ko kuma ga 'ya'yan da za a haifa suka ce ijima'in malamai sun ce wannan bai halatta bai ma'ana haramun ne tambayar da muka amsa a baya kan tanzimul usra ne akwai bambanci a musulunci tsakanin ba da tazara haihuwa da kuma hana haihuwa ba da tazara shine mace tana haihuwa duk shekara ɗaya ko ɗaya da rabi ko biyu kuma yana cutar da lafiyar ta ko 'ya'yan sai a ƙara ba da tazara wannan halal ne amma cewa mutum ya ce 'ya'ya biyu sun ishe shi a magana mafi inganci wannan ba halal bane a musulunci mutum ya ƙayyade shi da kansa ya ce ga abin da ya ishe shi kuma abun takaici muna gani a zahiri cewa a yanzu ana hana haihuwa maza sun tsani haihuwa sun tsani haihuwa wannan mafiya yawa haka ne a cikin yan uwanmu maza yan kanan ne ke da kawanci amma sun tsana kuma sai a rika ɗaukar laifin ana ba wa matar wai ita ce mai laifin haihuwa don allah shi fertility yabo ne ko kuma abin aibatawa ne a ka'ida yabo ne a ce mace na iya ɗaukan ciki ai yabo ne ai cikar halitta ne na mace in allah ta'ala mata baiwa da wannan to ta aka kuma wannan yanzu ya zama illa ne gare ta wanda ita fa kawai mu'amala ta aure aka yi Allah ta'ala ya bata karuwa dalilin wani ma sai zama ta yi laifi kuma ga hadithi na fiyayyen halitta sallallahu alaihi cikin irwa'ul khalil fi takharij ahadith manar sabil hadithi na 1786 da manzo Allah ke cewa tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukathiru bikum biya a yawmal qiyamah ku auri matan da suke haihuwa suke kaunar ku don zan yi alfahari da yawan ku gobe kiyama zan yi alfahari da namba ɗinku da yawan ku gobe kiyama ƙasashe nawa ne suke da yawa suka kwatanta kula da yawansu ya zo musu ƙarfi ka je ƙasar china ka gani ba su da yawa ne duk duniya sun fi kowa yawa population na ƙasar china kusan ya ɗara population ɗin dukkan afirka duk ƙasashen afirka ƙasa ce guda ɗaya amma population don har yanzu afirka muna a 1.2 billion ne wannan ita ce kasa guda ɗaya amma suna cikin halin da ake cikin afirka na kunci so da aka matsalar sau da dama ba matsalar haihuwa ba ne matsalar rashin tarbiyyar 'ya'yan da aka haifa ne to wannan kuma rashin tarbiyya ɗaya idan ka haifa baka masa tarbiyyar da ya dace ba zai hana kai uba wuta ba kuma ita tarbiyya ba wayan mutum ba ne taimakon Allah ne in kai dukkan kokarinka sai ka dace Allah ta'ala taimake kake yin nasara shi yasa sai ka yi kokari sai ka bi bayan kokarin da addu'a sai Allah ta'ala ya taimake ka akan haka amma a yanzu ta kin aihuwa ne kuma a hakan ana takin aihuwa abun tsoro shine rashin tarbiyya da ladabi karuwa yake arewacin Najeriya dukkan wata matsala da ka sani karuwa ne kuma ana kin aihuwa sannan mu tambayi kanmu duk wanda aka haife shi ya kai shekara arba'in hamsin sittin waye tashi ya san hana aihuwa a gidansu in hana aihuwa wani abu ne ka duba da matan yanzu da iyayenmu da kakanninmu suwa suka fi lafiya ka tambayi kanka suwa suka fi lafiya kuma suwa suka fi yawan aihuwa iyayenmu da kakanninmu sun fi iyalanmu a yanzu da 'ya'yanmu lafiya sannan kuma sun fi su yawan haihuwa kuma sun fi su hidima a gida amma duk da haka Allah ta'ala albarkaci rayuwa sannan duk da haihuwar da suka yi ba tare da sun tsaya kin haihuwan ba kashi 99.9 cikin 100 sun gama rayuwarsu sun koma zuwa ga Allah ba su san cutar ulsa ba yanzu kuma gashi nan ta addabi mutane duk inda ka samu mutane biyu ɗaya na da ita sai dai wanda Allah ya kare so matsala ce ba ta haihuwa ba ne matsala ce ta mun tsayawa mu kula da 'ya'ya wannan kuma ko daɗi ne ya ishe ka bala'i yanzu akwai 'ya'yan da saboda lalacewar tarbiyya arewa rashin kula da rashin tarbiyya da rashin ya kamata akwai ɗan da ubansa bai isa ya ce ya yi ya yi ba to irin waɗannan ana iya gane su ɗan da bai mutunta ubansa zai mutunta wani duk yadda kaga ka manyanta ka zama dattijo kaga ɗan wani yana ganin ka ka tsufa ko ka shekarun ka sun ja ko ka haife shi maka wulakanci to haka yake ubansa wannan ita ce da biyar ba ta bambance ba so mutumin da ya walakanta babansa idan ya walakanta ka zaka damu ba ka damu ba zai ga uba ya ce na aiki ɗana ya ki zuwa na ce kaza ya ki na yi sa shi kaza ba zai yi ba haka suke ɗauka yaya da iyaye to wannan ita ce matsalar mu a yanzu wajibi ne kowa ya duba me ke karkashinsa ya tabbatar ya ladabtar da su ai wanda ya tashi shekara 40 50 60 70 ai ba da zai babansa ya ce kaza ka ce masa ba za ka yi ba a lokacin fa aure babanka zai sa a yi ya gama cece yana so yar abokinsa ne an baka ko ba kai saka yi musu ba kawai sai ka ce to baba na ka ba gode shi ke an zauna lafiya saboda mai saboda akwai nagarta a cikin al'umma da amma yanzu babu Allah ta'ala ya raba mana asiri Allah ta'ala ya ba ikon gyarawa to da haka ban san mai zan ce miki ba abin da ya riga ya sa miki sharadi ne kawai mafita gare ki ne ki dogara ga Allah kar ki saba Allah saboda saba umarnin Allah akan umarnin wani mutum cikin abin da mutum yake da iko a kansa kuma kai tsaye sabanin hukuncin Allah ne yana iya kai mutum zuwa ga shirka na biyu kuma mafita a wurin Allah subhanahu ta'ala ake nema ba a wurin mutum ba sai ki nemi mafita a wurin Allah subhanahu ta'ala. in kika nema Allah zai baki mafita mu duba aya ta karshe a suratul talaq ta biyu ƙarshen ta biyu da farkon ta uku wa man ya yaj'al lahu mafarajan. wa yarzuquhu min haythu la yahtasib al'amarin ki kime da shi zuwa ga Allah ki tsaya da addu'a da yin komai duk abin da Allah ya hukunta miki mai kyau ne babban hatsari shine ba a san yaushe ciki zai shiga ba sai ki mara bayani in har bai son zama da ke to tun a yanzu ya sallame ki saboda kada a je cikin ya shiga idan ciki ya shiga kuma a ci gaba da mu'amalar aure ba a sani ba gabanin ya bayyana wannan kuma an shiga wani babi na daban tunda ya riga ya yi talak ne bi duk lokacin da sharadin ya auku to shika ya auku mun ba da misali da muke magana kan ayoyin talak da mutumin da ya ce matarsa in ba ta ta kyau ba ta sarku ai wannan misali ne a fili da mutumin da ya gaya malamin su abu zur'a sha'in malam bai haddace hadisi dubu ka zama matarsa ta sarku so duk inda aka kulla sharaɗi in sharaɗin ya faru shikenan abu ya gabe wannan ita ce hatsarin da ake ciki Allah ta'ala ya baki mafita ƙara ma bismillah muna cikin sautul bakar za mu tafi darasi na 23 insha Allah ta'ala a watan ramadana hijira shekara ta 1441 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه 240 za mu tashi insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce walladina waɗanda yutawaffauna ake ɗaukar rayukansu minkum a cikinku wa yadharuna suke barin azwajan matansu wasiyatan li azwajihim suka yi wasiya zuwa ga mata mata'an da jin daɗi ilal hauli zuwa shekara guda gaira ikhraj ba tare da an cire su a gidajensu ba fa in kharajina idan suka fita Gabannin shekara ta cika fala junaha alaikum babu laifi a kanku fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abin da suka aikata na kawunansu min ma'arufin na kyautatawa abin da suka gani mai kyau ne wallahu Allah azizun maguwayi ne hakimun ma'aboki hikima da kuma hukunci mai hikima a cikin nasa wannan aya malamai sun kara wa juna ilimi a kanta wasu malamai suna iya ganin aya ce mansukhiya sai su kafa hujja da cewa ayar da ta soke ta ita ce aya da muka karanta a baya ta 234 a cikin bakara wato walladina na minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara sai su dauko wannan aya ta 234 su ce ta soke wannan wasu kuma su ce a'a sai mun dauko aya da ke cikin suratun nisa aya ta goma sha biyu da take magana akan ba wa mata haƙoƙinsu na gado da ya kama والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوا أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما jazakumullahu khaira a batta 24 a bani walakum nisfu ma taraka walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin biha إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين جزاكم الله خيرا ولهن الربع da walahunna thumun bangare da malamai na biyu suka ce wannan su suke soke wannan aya amma sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu a maganganunsa guda biyu da ya kawo magana ta biyun yace wannan aya ba mansukhiya ba ne ba a soke ta ba me dalili yace ce ba a cewa aya an soke ta sai dai idan jam'u baina kuma ya gagara in ba zai yi ka haɗa ayoyi biyu kai aiki da su ba duka ɗaya na warware ɗaya to a nan ne ya zama dole sai a ce mataki na biyu sai a ce annasku wata ta soke wata amma in dai jam'u bainal adilla yana yiwa dukkanin su biyu ai aiki da su ta fuskoki da ya dace to ba a awar cewa an soke aya ka a maganarsa mafi sabunta shine wannan aya ba a soke ta ba hukuncin ta tabbatacce ne ayar gado ta sha biyu a cikin nisa'i akan haƙƙin mata in kora su ku maza matsayin tananan haƙƙin zaman idda da za ta yi na wata fata da kwana goma da ke cikin bakar aya ta 234 hukuncin tananan wannan kuma wani kyautatawa ne za ku yi wa mata na su zauna karkashin kulawar ku koda kun rasu na tsawon shekara guda su kula da kansu gabanin Allah ta'ala ya kawo musu wani sabon aure to da kowanne babin ta daban wadancan babin wajibi ne wannan kuma babin ihsani da kyautatawa ne yakan zama wajibi a wani zango gwargwadon haƙƙin abin da yake kan ku kuka rasu ka bar su da shi to da haka sai ce hukuncin ta ba soke ba don haka walladina lalle ne waɗanda Yuta wa fauna mun yi magana akan fauna a babin ayar da muka yi magana 234 akan fuskokin da yasa aka ce fauna saboda nassosi sun zo guda uku daban-daban ko fuskoki daban guda uku in ka hada su waje sai zama yuta wa fauna waɗanda ake wafatin su ake ɗaukar ransu minkum daga cikin ku shine ku mutane musamman waɗanda shari'a ta Allah ta hau kanku wa yadhaluna sannan ai wa na suke barin azwajan matayensu wasiyatan suka bar wasiya in ka dauki allazina wannan shine asali muftada wasiyatan a wata kira'a ce wasiyatun in ka ce wasiyatan to anan sai zama jumla ce fi'iliya wacce take tana ginuwa daga muftada wa khabar to sai ka kaddara fi'ilinta sai a ce walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan kun wasiyatan ko kuma nusihim wasiyatan a karatun farko shi ne suna musu wasiya karatun na biyu kuma Allah ne yake musu wasiya da su bar wasiya ko ya zama nusihim wasiyatan au yusuna wasiyatan to kaga kace yusuna wasiyatan au nusihim wasiyatan ya zama mai jumla fi'iliya to zaman sa jumla fi'iliya sai zama kuma shine khabar na al walladina sai da shine khabar in kuma kace wasiyatun qira'a na wasiyatun sai zama anan an riga an goge khabar din kuma muqaddam ne wasiyatun sai zama muftada'a a nan sai ka kaddara alaihim wasiyatun sai zama wasiyar a kansu take bi ma'ana an ɗora musu su bar wasiya to da haka da waɗanda yuta wa fauna minku ake ɗaukar rayukansu a cikinku wa yazaruna wasu azuwajen suke barin matansu na aure a baya ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu wasiyatan to sai mu ce an musu suna yin wasiya a baya ko kuma Allah ta'ala ya musu wasiya duka wanda aka faɗa ya shiga ciki yusuna wasiyatan aw nusihim wasiyatan sai zama wasiyatan a wurin kamar a matsayin maf'ulin bihi yake zuwa ko kuma ya zama a matsayin hal duk yana iya dauka ya ta'allaka da yadda aka yi iradinsa so da haka kaga kenan A nan sai zama jumla din ita ce jumla khabariya walladina sai zama shine mubtada din nasa a ƙa'ida wannan aya tana karantar da mu na farko muhimmancin wasiya don kula da mata musamman ƙa'ida ita wasiya a game ba a so musulmi ya rasu bai wasiya ba wannan ya sa malamai suka ƙara wa juna ilimi wasu sun ce rubuta wasiya wajibi ne wasu suka ce mustahabbi ne sun ƙara wa juna ilimi a magana mafi inganci abinda za a rubuta shi yake mai da shi matsayin wajibi ko mustahabbi in akwai wasu nauyuyyuka a kanka na wajibi da in ka da su magance su an samu saɓani zai zama matsala to rubuta wasiyar ya zama wajibi misali biyan bashi wajibi ne ana bin ka bashin naira miliyan ɗaya ka rubuta wasiya iyalanka su sani ana bin ka miliyan ɗaya wajibi ne don me don cikin abin da ka bari na gado in ka da su a nan za a a ɗauka kaga in ba suka hana me shi shi kuma ya gagara hakuri an samu matsala kuma kana buƙatar su biya da gaggawa don me don ka samu sauki a lahira ko a barzakh to kaga a nan yana iya mai da wasiyar wajibi don me don akwai hakkin wajibi a kanka shi yasa aya ta bakara ta 282 ta ce idza tadayantum bidainin ila jama faktubuhu kaga umurni ne rubuta wannan bashi din to ya dace bayan kun rubuta agreement sai ka zo gidanka sai ka buɗe littafin wasiya sai ka ce mun yi agreement da wane yana bi na bashin naira miliyan ɗaya na karɓa na yi kaza da kaza kaga wannan abin da ka rubuta yake validating abin da ke hannunsa don kada ba ka rubuta a gidanka ba a zo a ce ga agreement da muka yi ce abu ba mu san da shi ba don bai gaya mana ba to ai ga sanya hannunsa to wannan dai ba nasa ya yayi kama da shi ne kwaikwayensa aka yi to kaga matsala ta auku a nan suka ce to wasiyyan ta zama wajibi don akwai wani nauyi na wajibi a kanka na biyu takan zama mustahabbi idan ya zama mai babu wani abu na wajibi a kanka sai dai wasu abubuwa kake so a yi bayan rasuwarka na uku wasiya na da muhimmanci da za ta kai matakin wajibi idan ya zama akwai wasu abubuwa da kake so a maka na kiyaye shari'a yanzu mafiya yawan malaman mu na duniya duk wanda ya rasu aka samu wasiya a gidansa da manyan musulmai masu kuɗin suka rasu ana samun wasiya a gidansu sheikh muhammad nasiru dinin albani rahimahullah rasuwarsa kamar yadda fiyayyen halitta ya yi wasiya akan rasuwarsa akan irin kabarin da za a masa akan suwa za su masa wanka da ya rasu duk an samu daga cikin wasu wasiyarsa ya ce idan ya rasu a garin da yake kada a gaya ‘ya'yansa da ke wajen garin har sai bayan an binne shi mai dalili ya ce za su roƙi a jira su su iso jiran zai sa a yi jinkirin kai gawa makabarta wanda kuma na ya saba wa sunna na biyu ya kira amininsa ya ce wane shi zai wanke da taimakon wane sallah wane zai mini sannan kabari irin kaza za a mini makabarta da za a binne ni kada ta zama irin kaza sannan takadduna da na mallaka a ɗauke su a kai cikin laburari na aljami'atul islamiyya da ke madina jami'ar musulunci wurin da na karantar gabanin allah ya kaddara dawowa na in ka je maktaba ɗin su labirin har yanzu akwai takaddun an ɗauko an ajiye su to duk wannan wasiya ne to wasiya amari ne amma wannan ayar allah ta'ala in ka ce nusihin wasiyatan shi yake wasiya ga maza akan su yi wasiya akan mata da allah duba kula da mace ka duba al'amarin kula da mace nusihim wasiyatan Allah ta'ala yake wasiyya li azwajihim akan abin da ya shafi matansu to kaga anan in ka dauki general ma'ana za ka ga daukan matakin cewa wasiyya wajibi ne shi yafi karfi a dalilin qur'ani wurare da dama da Allah ya maimaita wasiya za ka ga yafi kama da wajibci fiye da wani abu arama za ka nema mana misali كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين wannan ita ma cikin suratul bakara kenan aya ta 180 kaga Allah ya ce kutiba an kutiba kalmar kutiba bi ma'ana furiba idza hadara ahadahumul maut idan mutuwa ta halarci tsarayen su ne in taraka khairan wasiyya kaga wannan umurni ne kutiba ta fara da shi shine ba a so musulmi ya mutu babu wasiyya a rubuce will da ya rubuta da za a je a dauka a duba a ga me yake so a yi wa yake bin sa bashi wa yake bi bashi me yake so a yi wani aikin alheri yake so a masa da dukiyarsa duk wanda ya dace shiga cikin wasiyya sai a rubuta to amma wannan ayar don musulunci ya nuna kula da mata da yake yi gaba ɗayanta an yi magana ne akan haƙƙin mace cewa miji ya yi wasiya akan haƙƙin matarsa ma a kyautata mata bayan mai bayan rasuwarsa shi yasa a yanzu sai ka ji takaici wai matan wai har ana iya yaudaran wasu wai musulunci bai kula da su ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un addinin da yake maganan a yi wasiya akan haƙƙinki kuma ce bai kula da ke ba bayan ma fa mijin ya rasu ba a kansa ake magana ba a kan haƙƙin matar da ya bari a baya ake magana kuma manzo Allah sun ya mana bayani akan muhimmancin wasiya a hadisai da yawa min babil misal akwai hadisin bukhari da yake cewa baya halata ga musulmi ayyabi ta lailataini illa wa wasiyatuhu maktuba indahu hadisi na 2233 2233 cewa baya halata ga musulmi ya kwana dare biyu face iya da wasiya a rubuce tare da shi kana da wasiya a ka yi kokari ka fara rubuta daga yau daga jin wannan safa kina da wasiya a ki fara rubutawa ina bin wani bashi wani iya bi na ga abin da nake so ba ni so in rasu a yi ihu a kai na saboda ana azabtar da mamacin an yi kuka wani nake so inda hali ya mini wanka wani nake so inda hali ya mun sallah irin wannan ana samun waɗanda suke sai dai sun yi karanci sau da dama wani zai rasu sai a kira ni sai a ce wani fa wasu ya ce a kai za ka mar sallah na samu wannan ya faru lokuta da dama kama in ka duba adadin waɗanda suke wasiya da wanda ba sa yi waɗanda ba sa yi su suka fi yawa wajibi ne a yi ƙoƙarin rubuta musamman akwai haƙoƙin wajibi a kanka Allah ta'ala ya ce a rubuta wasiya ko a yi wasiya li azwajihim zuwa ga matansu li yana ɗauka ko a gaya musu wani abu sannan in abun su ya shafa shi ne sai a gaya wasu ga saƙon da na bari akan iyali na wance ko iyale na wance da wance da wance da wance sai ka irga abin da kake so a yi to a nan gurin sai Allah ya ce mata ilal haul za a kyautata musu su ji daɗi ilal haul zuwa ga shekara guda shine ka rubuta wasiya in ka rasu in akwai bukata matarka ta zauna a gida ko matanka su zauna ilal hauli shekara guda gaira ikhraj kada a kore su a gida a ci gaba da kuma kula da su da ciyar da su da tufatar da su gwargwadon abin da ka mallaka shekara guda za a ba su annafaka wasukuna wa ma'ashi ashbaha zalik ciyarwa masauki tufatarwa Allah ta'ala yace ilal haul zuwa shekara guda Za ka yi wasiya ce iyalinka ta zauna kaga nan in ka ce shekara guda a karatun bayan ce a jahiliya suna wannan amma su sukan kai su can jeji ne ko gidan gona a kulla mace babu wanka babu tsafta babu mai zuwa wurinta ba ta cin abinci sai za ta mutu ba ta shan ruwa sai kishiwa zai kashe ta azaba ake musu musulunci da ya zo sai ce to maimakon abin da suke a jahiliya na azabtar da mata da mazan su ya rasu ku ku ajiye su a gidanku ku saka su zauna shekara guda shekara guda na farko wata hudu da kwana goma ga wanda ba ta da ciki na'am a matsayin na me na iddar rasuwa sannan sai a kara mata wata bakwai da kwana ashirin shi kuma na me na ta zauna ta huta ta nutsu ta dawo cikin hayyacinta ta yi cikakken tawakkali zuwa ga Allah saboda rashi da aka mata na me na mai gidanta ta kuma yi zaton me Allah zai kawo nan gaba kaddara lokacin da take ta gaba ba ba ta samun time din gaye ba ta yin kaza tana kammala ta gaba wata da kwana goma sai babban ɗaya ya ce to an ban gado gidan nawa ne fita ban waje kuma ba kuwarsa ba ne ina za ta je ta kaddara babanta bai da muhalli kaddara iyayen sun rasu ta shiga wani hali ta walakanta sai Allah ya ce to ku basu shekara guda wata hudu da kwana goma nan ta yi ibada na Allah na takaba wata bakwai da kwana ashirin su yi tunanin kuma me zai biyo ba a yanzu aure za a sake yin aure ne ina za a sami mai gida me da me dace a yi lokat yadda addini yake kula da mata da Allah wata bakwai da kwana ashirin aka kara mata ta zauna a gidan kuma in akwai wadata a bata abinci a tufatar da ita a kula da ita duka dan me dan ta tunanin rayuwar gaba kuma ina za a shiga saboda kana cire ta bayan ta kaba wata ta ta gayyara ba ita za ta shiga amma in ka ba mutum shekara guda insha Allah ta'ala min ya shiga ya cika za a samu yadda za a yi kisa Allah ya ce mata'an wannan mata'in shine za a jiyar da su daɗi za a kyautata musu ya kunshi cewa wanda ke da arziki ya bayar gwargwadon arzikinsa wanda bai da shi shi ma ya gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sa zai mai zai iya yi wannan kuma ke kara bayyana mana hikima ta aure da in ta samu ake kyautatawa mata irin wannan kyautatawa shi aure gaba ɗayansa ana so idan miji zai auri mace bayan yana ƙaunar ta zama akwai tausayi in aka samu tausayi to kyautatawa ya fi yawa waɗannan duka wannan ya shiga cikin ɓangaren kiyarin ne kulawa shine idan za a yi auren a yi shi don allah don allah in aka samu wannan ana nasara a ramadan ka nemo ko misali a ƙur'ani da zai goyi bayan wannan magana ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا هدى ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون جزاكم الله خيرا aran ma ka mana wa min ayatihi cikin suratul rum aya ta ɗaya, Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi iya daga cikin ayoyin Allah alamomin da ke bayyana maka samuwar Allah ta'ala an khalaqa lakum ya halitta muku min an fusikum daga kawunanku azuwajan matayen aure litaskunu taskunu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa gare su Allah ya halitta muku mata me li taskunu ilaiha don ku nutsu gare su nutsu gare ku sai ce waje ala kun mawaddatan wa rahama. to kalma rahama ne ita ce munasaba Allah sai sanya muku mawadda kaunar juna wa rahama da kuma tausayin juna waɗannan ababe guda uku idan aka rasa su a aure to an samu daɗi. na farko aka rasa mawadda ƙauna miji na ƙaunar matarsa mata na ƙaunar miji in an rasa wannan akwai matsala na biyu wa rahama in an rasa tausayi tsakaninsu akwai matsala na uku litaskunu ilaiha in aka rasa nutsuwa ya zama kana tare da iyalinka ko kina tare da mai gidanki ba ki da nutsuwa to akwai matsala a aure ababe uku ake so aure samar uku kuna kaunar juna kuna tausayin juna sannan zaman ku da juna ya fi a ce ba ku tare ta ji in mai gida ta gidan babu daɗi shi ya ji idan ya bar gidansa bai jin daɗi sai ya dawo wurin ko da ya ji daɗi a wuri ba inda ya kai gida to sai da waɗannan ababe guda uku an samu riba a aure to duk ma'aurata a auna a gani akwai nutsuwa akwai ƙauna sannan akwai tausayin juna in an samu biyu babu ɗaya a yi ƙoƙarin neman sa in an samu ɗaya babu biyu a yi ƙoƙarin neman su an rasa duka uku an yi asara in an samu duka uku an samu ni'imar Allah sai a gode masa Allah ya tabbatar da su ya kara su kaga me yasa miji yake wasiya cewa in ya rasu a bar mace a gidansa shekara guda ta yi ta gaba wata hudu da kwana goma a ƙara mata wata bakwai da kwana ashirin ta huta ta tsara rayuwar ta nan gaba saboda iya tausayinta mijin da baya tausayi ba zai yi wannan ba kaga hikimar kenan iya tausayin ta yasa yi wannan kana tausayin wanda yake ne wanda ka damu da shi ne in ka rasu yayi bai in muka duba cikin irwaqul ghalib fi takhrij ahadith madaris sabil hadithi na 92 a wani bugu wani bugu na 96 annabi sai cewa ittaqullaha fin nisa fa innahunna indakum awan annabi yace ina ce muku ku yi tadawa ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah cikin haƙƙin mata ji annabi saboda me saboda su a wurin ku kamar wasu fursunonin yaƙi ne fa aka ba ku ku duba yadda mace take kai ka bata wajen zama kai kake ciyarwa kake tufatarwa fita abuwa sai ta nemi izininka. ta zama gaba ɗaya rayuwar ta an ɗan fara a jikinka annabi ya ce to ku ta kyauta ta musu mana ko kai aka sa wani mutum aka ce ba ka da ikon fita a gida sai da izininsa ba inda za ka zauna sai inda ya baka abinci sai ya baka kai ka zauna kana kula da 'ya'yansa rayuwar da sauki a ciki za ka ga duk wanda aka ce ka masa wannan ya dace shi kuma ya kyautata maka shi sani bai ce to ku kyautata musu rayuwarsu ta dogara gare ku da yawa kar ku duba yadda Allah ya dora nauyinsu a kan ku kuwa lakanta su kar ku yi wannan dama ce in Allah ya ga dama da sai ya yi can kuma ya yi can mummuna ko ba mai so amma sai Allah ya yi ka namijin kuma ya baka daman kai kana da ikon ka samu ɗaya ko biyu ko uku ko hudu wanda ita ba ta da wannan dama to maimakon ka tausaya mata bisa ga wannan hali ka mutunta ta sai zama kuma dama ce kai ka walakanta ta to shi sa addini ya ce a kiyaye wannan ku tausasa musu ku ji tausayinsu ku kula da al'amarinsu duka ne don allah ta'ala ya kare haƙoƙinsu ya kuma nuna yadda ya damu da su allah subhanahu wa ta'ala so duk waɗannan abubuwa ku kiyaye na mata kaga kenan an ƙara mata wata bakwai da kwana ashirin bayan ta gama mai bayan ta gama idda don Allah in banda addinin musulunci na kasa wannan tsarin in banda addinin musulunci ka gaya mun ina ake da wani tsari kamar wannan gabanin fa zuwa musulunci ba wai gata ake wa mace haka ba ita fa kayan gado ne in an tashi fa a gado ake raba ta sai a ɗauki mace sai a raba gado da ita gabanin musulunci kin 'ya'ya mata ake amma yanzu ga duwanda ya fahimci addini wallahi ba ka in yarka mace wani lokaci ma sai ga yarka mace ta fi shakuwa da kai fiye da namiji sau da dama lokaci ta samu ma wasu 'ya'ya matan sun fi jin kai ga iyayen fiye da maza ko ba haka ba ne yana iya faruwa kaga wata 'yarka mace tana tausayinka da jinkanka fiye da namiji yana iya yiwuwa kamar yadda yake ewa wani namiji kuma yafi macen tausayi yana ewa da jin kaidin ko ina ana samu amma gijiwa ne bisa ga tsarin halitta mata sun fi tausayi sai dai yan kaɗan a maza mata bisa ga tsarin yanayinsu da tarbiyyarsu da kulawansu da yadda aka rene su da yadda suke reno sun fi tausayi sun fi kiyare akan mafiya yawan maza akan samu maza masu kiyare da za su iya fin wasu matan sau da dama ana samu amma nasu ya fi yawa na biyu idan ka duba gabanin zuwan musulunci mace ban aka haife ta ba fa ake da ita uba yana son ta har ya mata dinki irin na yanzu ko ya sa mata suna ko ma ya rika mutunta ta ba gabanin musulunci bai zo mata walakantar da su ake ita da ake cewa mata an ilal haulin nan yanzu shekara guda gabanin musulunci abun kunya ne a cewa uba an haifa masa da guduwan mutane yake baya ma sha'awar mu'amala da su saboda mai saboda bakin cikin abin da aka haifa masa وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء cikin suratul nahl aya ta 58 da 59 Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil untha idan aka yi su bushara da mace an haifa masa zalla wajuhu muswaddan fiska na cika da duhu wa huwa kadhib iya hadiya fushi ya tawara min qawm yana nisantan mutane saboda abun kunya ya faru a gidansa an haifi ya mace min su imabu shirabi dan bakin cikin aikwar da aka masa bai shiga cikin jama'a a jahiliya gabanin musulunci in aka haifi ya mace ga mutum bai shiga cikin jama'a saboda kunya a gidan wani an yi abun kunya ya mace aka haifa shi yasa daga sati guda baya shiga cikin jama'a yana jin kunya a yimsiku ala hunin ya rika tarin zai rike wannan abun da aka haifa a cikin walakanci ne rike ta walakance au ya su fitura ko kuma da ranta zai je binne ta akwai sahabban da sun musulunta gabanin su musulunta sun binne yayansu mata daga ciki akwai abdullahi ibn mugaffar radiyallahu anhu sai ya zo majalisin manzo Allah sallallahu alaihi sai ya zauna sai ya tagumi shi kadai annabi ya ce me yasa me kai ce ba ko yayi tagumi ana ta magana sai hankalin sai da finesa bayan ya musulunta annabi ya ce me faru ya ce ba ko annabi ya ce akwai abin da ya dame ka ya ce wallahi annabi na sanin wani abu da faru a jahiliya ne na yi tafiya na bar iyali na da juna biyu da na dawo bayan lokaci mai tsawo ta haihu shekaru yarinyar ta yi wayo tana wasa a anguwa ina zuwa aka ce mun ga 'yata da na ganta sai na ce uwar yi mata ado sai ta mata ina ɗauka uwar sai jikin ta ba ta kamar ba na son yar sai rike cewa karkaci amana karkaci amana karkaci amana sai ce na sai ya fita ya ce sai ya tuna wace rijiya ta fi muni a garinsu sai tafi bayan gari ya duba mummunan rijiya wanda cikinta duwatsu ne ya samu ba ruwa ya leƙa ya ga babu wani alamar sauki a ciki ya ce sai na ɗago yarinyar zan jefa ta ciki ya ce sai ƙasa ya taɓa gashi na haka a fiska da sai tana share mun ƙasa saboda jinƙai tana sharewa tana kammalawa ya ce sai na jefa ta cikin rijiya ya ce tana faɗawa ta yi mummunan ƙara ya ce sai na ji wani irin abu a raina mai na ji shine har yanzu bata mutu ba ya ce sai na koma gefe na ɗauko wani ƙaton dutse na gingimo da shi bakin rijiyar sai na tura a kanta yana fada sai na ji bata kara motsi ba ya ce ina faɗan wannan sai na ga idon manzan Allah san sarrafi na zubar da hawaye yana cewa inda zan yi wa wani mutum azaba a kan aikin da ya yi a jahiliya gabanin musulunci inda zan tsaye da haddi a kan wani ya ce wallahi da na tsaye da haddi a kanka amma ka yi sa'a musulunci yana yafi abin da ya riga ya shi annabi ya zubar da hawaye akan zalunci da aka yi wa mace a jahiliya tun gabanin zuwan musulunci gabanin sauɗan ƙur'ani saboda tausayin mace a haka a ce musulunci bai kiyaye haƙƙin da ba wallahu allah azizun mabuwayi ne hakimun mai hikima ne bismillah mutallaqat Allah ya ce ga matan da aka sake su musamman shika na farko da shika na biyu mata akwai jin daɗi akwai kyautata musu kyautata na farko na wajibi mace na idda bayan shika na farko da na biyu matukar ba kuɗi aka yi ba dole a bata wajen zama a lokacin iddanta na haihuwa ko na wata uku ko na jini uku dole a tufatar da ita dole a kula da abincin da za ta ce dole a kula da lafiyarta na tsawon mai na tsawon time da za ta yi idda idan za ta tafi bayan an sake ta za ta fita a gidan allah ta'ala ya ce a ƙara kyautata mata kamar da muka yi bayani a baya a fitanta ma za a bata exit package dinta da za ta kammala ta fitar gwargwadon arzikin da Allah ta'ala ya baka za ka kyautata wasu sahabbai suka ce in kai talaka ne akalla ka mata kaya da zai ishe ta ta yi sallah shine da zani da riga da ɗan kwali da hijabi da abin da ya kama da wannan in kana da wadata ka ba ta baiwa kamar a yanzu a ce ka rabu da mace za ta tafi sai ka ce to ga mota na baki saboda arzikinka ya kai ka ba ta mota ka taimaka mata da direba da kuɗin shan mai gwargwadon arzikinka saboda in rabuwar ya zama dole ba a so a rabu daga nan alaka ta lalace mai yiwa akwai karuwa tsakani albarkar ɗa ko ya ko ayan da aka haifa ana fatan yan uwantaka ya ci gaba da wanzuwa shi yasa Allah ta'ala ya ce mata'un bil ma'ruf wannan kyautatawa din za a musu ne bisa ga urufi yadda aka saba ko gwargwadon yadda arzikinka ya zama Allah ta'ala ya baka za ka iya yi kai kokarin kyautata musu ko da za su fita a gidan kar a walakanta su a wajen yin wannan kuma shine ayar da muka ja a baya a kaman kwana biyar da suka wuce liyun fi sa'atin min sa'ati wa man qudir alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usri yusra cikin suratul talaq aya ta bakwai gwargwadon arzikin mutum haka zai yi Allah ta'ala ya ce haƙƙan wannan haƙƙan alal muttaqin malamai suka ce irin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an haka ibn Usaymin rahimahullah daga yan baya bayan nan suka ce duk maganar da Allah ya kawo ya ce haƙƙan alal na iya nufin yin wannan abun wajibi ne saboda mai tabbataccen abu ne ga masu takawa duk wanda yake mai takawa ba zai wasa da haƙƙin matar da aka rabu da ita ba tana cikin idda ko bayan kammala idda gabaninta ta ya aure shi sa yace haƙƙan alal na. waɗannan ayoyi ba su wuce guda biyu ba Allah ta'ala ya maimaita haƙƙan alal na aran ma ka nemo ɗaya كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وأن آية بقرة قليلة تماني إتتي آية بيو تبيو لألا يكرا وصية حقا على المتقين aya ta tabanin sai kuma ita wannan ta ɗari biyu da arba'in ɗaya. ita ma yace hakkan alal muttaqin a usulubin qur'ani an ce hakkan alal muttaqina to wannan umarnin akwai nau'in wajibci a ciki ko ba da dukkan wajibin sa ba kenan dole duk ƙanƙanta sai an kyautata mutallakat saboda shi hakkan ne alal muttaqina masu takawa ne kaɗai ke kiyayewa don Allah wannan ba kare hakkin mace ce in ba qur'ani muke karanta ba idan za mu san wannan Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da sha'in da ya dace in mun yi kuskure Allah ya yafe mana na'am kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun kadhalika kamar haka yubayyinu Allahu Allah yake bayyana wa lakum gare ku ayatihi ayoyin la'allakum dan ana fatan ta'qiluna za ku zama mutane masu hankali Allah yana fatan ku zama masu hankali kazalika kamar wannan abubuwan da aka yi ta mana magana akai haƙƙin wanda aka sake haƙƙin wanda mijinta ya rasu umarnin sallah kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala tausayi da jinkai da ya saka tsakanin ma'aurata yanayin halittar mu na tausayi na jinƙai, waɗannan su ne irin ayoyi don ayoyin Allah akwai kauniyya abin da ya halatta ya halitta akwai shar'iyya abubuwan da yake na shari'a ƙur'ani yakan kira ya ce kaza ayoyin Allah ne suna da yawa aran mata babu misali وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون جزاكم الله خيرا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون تكن ذاريات آيات 20 21 22 23 muhallu shahid Allah ta'ala ya ce wa fil ardi a bayan ƙasa ko a cikin ƙasa ko a rayuwar da kuke a bayan ƙasa akwai ayoyi ga mutane masu yaƙini wa fi anfusikum a halittan kawunanku mu'amalan ku tsakanin maza da mata wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum wannan aya ta rumta 21 kaga min anfusikum wannan sai ce wa fi anfusikum kaga alaka da ke tsakanin wafi fusikon da kuma halittar miji da mace da aure da Allah ya kira kenan mawadda wa rahama da kuma nutsuwa waɗannan duk ayoyin Allah ne Allah ta ce waɗannan ayoyi da yake bayyana mana wa fi sama'i rizqukum a cikin sama akwai arzikinku a ƙasa akwai arzikinku sannan akwai ayoyi gawa lilmuqinina shi yasa Allah ya ce kadhalika kamar haka yubayyinu Allahu lakum ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa imamu shafi rahimahullah ya ce a cikin komai a duniya akwai ayar allah ko me ka duba akwai aya ta allah ta'ala yanzu wani bai san allah ban ya shiga jirgi sai ya ce kai advanced countries na sun ci gaba ka ga jirgin kuwa amma kai mai imani kana ga jirgin sai ka ce allahu akbar saboda ka san wannan dan Allah ya bada ilimi a kai kuma ilimin dan kadan ne ba na kirki ne duk abin da ya burge wanda bai san Allah ba kai Allah kake fara sinawa. saboda ka san Allah yayi wanda ya abu kuma in Allah bai bashi ba zai iya yi ba ai Allah ya babu wani abu ne ya hana wani abu me ya babu ya babu ilimin mu kera duniya mu yi jirgi mu yi mota amma wanda ya motar fa ba zai hana kansa mutuwa ba ka duba yadda Allah yana gajiyawarsa duk ci gabansa a duniya kuma zai mutu wanda ya kirkiro magani pharmacist ko wanda ya san magani yana da suwa likita za ka ga ya goge ka cire ran mutum zai rayu sai ya yi sajiri sai ka ga mutum ya warke iya tafiya sai ka ce allahu akwai mai dalili allah ya yi likitan ya ba shi ilimin in allah zana masa gajiyawar ka gane shi likitan ba shi ke ba allah ya ba shi shi ba zai rasu kuma shi ma yana jinya sannan duk duniya idan aka fi yawan likitoci shi ne asibiti babu inda kuma ake da taron marasa lafiya duniya irin asibiti mai dalili saboda allah ta'ala zai baka wata ni'ima kuma sai nuna gajiya a wani bangare don kai dan adam ne duk waɗannan ayoyin Allah ne a cikin kome ka duba akwai ayoyin Allah yanzu karatun da arama yake wallahi aya ce ta Allah mutum ya karanta Qur'ani yana bore ka ɗauko aya ko ka yi kwatance ko ka yi magana ko ka ce baka misali a cikin ƙasa da sakan biyar ko goma ko ashirin mutum zai tuna wani abu ya kawo maka wata ran kuma sai ayar ta makale me dalili don Allah yana cewa mu yan adam ne muna da iya kasawa me dalili sai baka wani abu kuma wata da sai jarbi kai maka kai mutum ne kai ba Allah ba ne. duk ni'imar da ya maka akwai abin da ba za ka iya ba saboda kamala ɗari bisa ɗari ta Allah ne subhanahu wata'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam